وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa muna ranar sha shida a wani tsaunin sha bakwai wani الآية وكان الكذب الذي كتب كثلاثين بقر الهجرة منذ أنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم wanda ya daidai da talatin ga watan goma shekara ta dubu biyu da sha biyar da haifar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatun na littafin al'ulu wal marjan za mu tashi a shafi na sha shida babu na takwas babun da aka raɗa suna da babun amri da tsikalin da babun da ke ɗauke da hadisan da ke bayanin yaƙar mutane hatta ya kulu la ilaha illallah har sai sun ce babu wani bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai محمد رسول الله كما ثبت أتشوى الحبيب أنه محمد من ذو أن لا تبرك وألا بإيه بصور ولا أبو ليسا فلا قولنا بعضي وكذلك أمرنا على كيف كان يتشي ثبت تقام شهالا ما لا تشيك حديث أبي بكر وأمر a ƙarƙashinsa akwai hadisin abubakar da uba radiyallahu anhu ma allah ya tada قال أبو هريرة صحاب أنه أبو هريرة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم lokacin da annabi jira da halittar Allah tabbata a gare shi ya rasu ya bar duniya wasu kuma abubakar aka halifantar da sahabinsa abubakar akan tafiye da al'amarin aka jagorantar da abubakar a madadin manzo da babu shi don tafiye da al'amarin musulmi da musulmi wa kafara man kafara min al'arz wanda ya kafurta ya kafurta daga cikin larabawa قال عمر umar sai ya ya ababa kai abubakar kai ba tukatilun nasa a kan ne ta yaya za ka yaki mutane a قال ba الله صلى الله wa وسلم ga shi kuma tabbas hakika da zan Allah jira da rikin Allah tabbata gare shi ya ce umirtu an uqatila nas an umarce da iyaki mutane hatta ya kuru la ilaha illallah har sai sun ce babu abin da gaskiya sai an